mai iko mai kowa mai komai sira da amincin sa tabbata bisa ga ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabansa da wanda sun kabi sa har zuwa ranar lahira bayan haka ina ji yau ranar lahad watan ramadan yana da kwanuka guda 20 zan mu sha ruwa a yau allah karba muna ibadunmu ya dora muna shi a cikin mizani sa'annan Eh, hijirar manzo Allah sallama daga maka zuwa madina yana shekaru 1442 ya dace da 2nd april 2021 eh, kun gan a akan facebook live kamar yadda dan wa alifa da ke america ba ku update tambaya ne suka zo da yawa game da batun goma na karshe watan ramadan da goma na farkon watan zulhijja watanni guda biyun ga wanciki ya fi fadala ko kuwa wayan ga kwanuka guda goma goma biyun ga wanciki ya fi fadala a wurin Allah tambayun sun yawa kwarai a kakashe muka ga ya kamata mu zo mu walwale wannan bayani mu fite da mutane ainihin wani abu na rufi a cikin wannan matsala Allah muke roka ya gyara niyyar mu kuma ya muna jagora ya daidaita zantutukanmu da ayyukanmu. kuskure ne zai zo a cikin bayanin da za mu yi Allah gyara mu wanda za ka tare kuma Allah ba mu ladan shi ba da rawo lokaci ba shi mu ce wato gaskiya ne eh, lokaci yana da saurin karewa kwarai yanzu haski ya kai gaban goshi watan ramadan mun fara ba za mu fara ba Ga shi mun fara har ya fara muna ban kwana saboda goma na karshen gada yake ya rage gangara ne kawai me yake yana cewa idan ma tamma likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bi tibil aishi insan ko duka wani abin da ka gan ya cika to zai tawaye shi sa ba daidai na wani mutum ya rodu da jin daɗi na rayuwa manta da kansa ba wani mai hikima yana cewa almar'u yafrahu bil ayyami yaqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajal mutum yana murna yana farin ciki da kwanuka da yake yankewa yau da kullun, gobe jibi gata ya ce kowane rana ya wuce kuma yana kusanta shi daga ainihin ajalinsa yana kai shi zuwa ga ainihin mutuwa to muna murna sallan idi ya zo muna murna azumi ya zo muna murna kaza ya zo zuwan shi kuma yana tafi da ainihin ajalin mu ne amma ba san da haka ba Allah ya taimake mu akan ribatan yau da kullum mu a cikin biyayya gare shi to babu shakka wannan tambaya yana da muhimmanci kwarai eh, cewa goma na karshen watan ramadana da goma na farko watan zulhijja wani ciki ya fi fadala tambaya ne mai muhimmanci amma gabanin mu kawo zantuttukan malamai mu fara bayani ina son mu san cewa Allah shi shine ma'abocin fadala babba shi ke fifita abu akan abu ya daraja abu akan abu ko ya daraja wani akan wani ko ba wani fadala akan wani hatta a cikin annabawa da manzannai da Allah ya aiko Allah bai darajar su daya ba bai fadalan su daya ba Allah yana cewa cikin suratul bakara tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat yace wancan manzannai mun fifita sashi a bisa sashi a wurin daraja yace a cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi mana manzo da Allah ya magana da shi darajar shi ba kamar manzo ne wanda yake Allah ta'ala bai magana da shi ba yace wa rafa'a ba'dahum darajat ya daukaka sashin manzannai akan sashi a wurin darajoji da matsayi kaga ta bangaren annaba da manzannai kenan a wurin fadala Allah ya ce ya fifita wasu akan wasu fiyayyen su duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane ko sannan idan ka koma a wurin ilimi Allah subhanahu wataala ya ce wa fauka kulli dhi ilmin azim wa fauka kulli dhi ilmin alim sama da kowane malami a wanda yake matsalin da yake yafi shi kaga wannan ayin kuma Allah ya kara tabbatar da a wurin ilimi ma ya fifita wasu a wurin wasu wannan ya fi wannan ilimi wannan ya fi wannan ilimi har ilimi zai tuke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin arziki mai Allah ya ce Allah ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita sashi sashin ku a bisa sashi a cikin arziki wurin arziki ma matsayi matsayi ne wannan ya fi wannan arziki wannan ya fi wannan arziki har arziki zai tuke zuwa ga Allah mun gane sannan a wurin kaddarori na rayuwarmu duka baki daya nan mai Allah subhanahu wataala ya ce Allah ce nahnu qasamna ta hun fiye hayati dunya wa ta ba'dahum fawqa a zuhun ba zan ba'dhan ya yace mu muka raba abin rayuwarsu a cikin rayuwar duniyan ga muka ɗaukaka sashen su kan sashi a wurin darajoji ya ce domin sashi su riki sashi abin horewa kaga wani duk ayoyi ne da ke tabbatar da cewa Allah bai yi mu ɗaya ba kuma fadala hannunsa yake shi ke fifita wani akan wani ya ba wani arziki sama da wani ya ba wani lafiya sama da wani mun gane ko ya ba wani ainihin eh, matsayi kuma sama da wani to na daga cikin fifikun da Allah subhanahu ta'ala ke yi fifiko na zamani da kuma bigiri akwai wasu kwanuka da yake Allah subhanahu ta'ala ya daraja su a bisa ainihin sashin kwanuka kamar misali a cikin sati Allah ya fifita ranar juma'a kan sauran kwanukan duka baki daya shine fiye kwanukan sati kamar da ya tabbata halishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu yawmin tala'at alai shams yawmul juma'a fiye yini da rana ta keto a ciki shine ranar juma'a sannan a wurin Eh, watanni in ka zo Allah ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni goma sha ɗaya nan duka baki ɗaya don malamai sun tabbatar da watan Ramadan shine sayyidu shuhur shine shugaban watanni duka baki ɗaya sannan izan ka zo a cikin watannin bayan watan ramadan akwai wasu watanni guda hudu ana ce da su ashurul hurum zulqa'ada da zulhijja da muharram da watan rajab mun gane ko ta yi, sa'annan kuma a cikin watan ramadan shi Allah ya zo ya fifita kuma kwanuka guda goma na karshe daga ciki ya daraja shi akan sauran kwanukan watan ramadana duka baki daya mun gane sa'annan kuma a cikin kwanuka akwai kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja watan da muke layya a ciki idan watan ya tsaya farko har zuwa ranar layya su ne kwanuka guda goma ga su kuma Allah subhanahu wataala ya fifita su kwarai suna da ainihin matsayin su to amma nan zamu doki gaban tambayar mu cikin kwanuka guda goma goma biyun ga wanci ke fi fadala a wurin Allah shin goma na karshe watan Ramadan ya fi fadala ko dai goma na farkon watan Zulhijja ya fi fadala jawabi malamai sun kari juna ilimi a cikin wannan matsalar a bisa ga zantuttuka guda biyu zance na farko eh, sun tafi malamai kaɗan na daga cikinsu alhafizu ibn hajar al-asqalani sun tafi zuwa ga cewa goma na farkon watan zulhijja ya fi fadala da goma na karshen watan ramadana yana daga cikin dalilin wa'inga malaman allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da goma na farkon watan zulhijja a cikin suratul fajr inda Allah ke cewa wal fajr wa layalin ashir na ransi da alfijiri sannan na ransi da dararrai guda goma jumhur malamai tafsiri sun dace dararrai guda goma ana nufi da shi eh, kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja shi suka ce tunda Allah ya rantsuwa da shi Allah bai rantsuwa da abu shede wannan abin yana da fadala a wurinsa saboda haka wannan shine ainihin dalilin su na farko da suka tafi zuwa ga cewa goma na farkon watan zulhijja ya fi fadala da goma na karshen watan ramadana na daga cikin dalilansu fadar manzon allah sallallahu da ya ce a cikin hadisi ma min ne al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam. manzo Allah ce babu wasu kwanuka da yin aikin kirki a ciki ya fi soyuwa zuwa ga Allah kamar ga kwanuka guda goma na farkon watan Zulhijja kaga wannan hadisi a cikin Manzuwa sallallahu ya tabbatar da cewa yace babu wasu kwanuka na kira ne zo fi siyakin nafi ta ummu yace mamin ayyamin babu wasu kwanuka al'amalu salihu fiha da yin aikin kirki a cikin wa'annan kwanuka a habbu ilallah ya fi soyuwa zuwa ga Allah min hadhihi al-ayyam kamar wa'annan kwanuka ya nuna su da yasa shine kwanuka guda goma na farkon watan Zulhijja kaga wani hadisi manzo Allah tabbatar da duk wani aikin kirki da zaka yi ka yi shi a cikin goma na farkon watan zulhijja ya fi ainihin fadala kaga wannan hadisi shi kuma nasi ne sari da ke nuna fadalan kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja yana daga cikin dalilin su na uku suka ce innal ashar awail min dhil hijja kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja a fiha iddatu min ibadat an samu ibadu da yawa sun tattara a ciki mun gane ko a ko ibadu da yawa da Allah shar'anta mana a ciki ana yin su na daga cikin ibadu suka ce fafi alhaj a cikin goma na farkon watan zulhijja ne ake samun aikin haji wanda aikin haji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci ba samun shi shiri cikin goma na farkon watan zulhijja mun gane ko na daga cikin ibadun da ke cikin eh, wannan kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja al-udhiyya layya <clears throat> mun gane ko layya ma manzo Allah alaihi salatu wasallam ya tabbata a cikin hadisi cewa dan adam ba zai aikata wani aiki da yake Allah ya fi so shi ranar layya kamar zudda jini ba kaga cikin kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja ga yake mun gane sa'annan a cikin kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja gani ko yawan ambaton Allah Allah ya shar'anta yawan ambaton shi kwarai mun gane ko khususan tun daga kan arfa in an sauko daga arfa ce fa a afatum min arfatin fadhkurullah idan kuntum ku daga arfa ku yawan ku yawaita ambaton Allah sannan ce wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat ku ambaci Allah cikin kwanuka wanda yake tsanannu mun gane ko a takaice a cikin goma na farkon watan zulhijja yana daga cikin ibadan da aka shar'anta muna yawan ambaton Allah yawan ambaton Allah kuma ibada ne wanda yake wanda yake mai girman gaske domin kana sarkake Allah kana masa ainihin tasbihi a kula da a ciki kamar misalin kace subhanallah a ko hadisi da ya tabbata ma sallallahu alaihi ladan da zaka samu kamar tamra umma bainas samar wal tana cika abin da ke tsakanin sama da kasa to kaga yawan ambaton Allah an shar'anta shi kowane lokaci amma an fi yawan shar'anta shi a cikin mai goma na farkon watan eh, zulhijja watan layya a cikin kwanuka na goma na farkon watan zulhijja ake samu rana babbar rana da ake ce mai yawmu arafa ranar arafa arafa babbar rana ne addu'a kuma ranar arafa eh, karbabbe ne sa'annan a cikin wannan goma na farkon watan zulhijjan ga akwai tawafi ako sa'ayi tsakanin safa da marwa ako kwana a sa'annan kuma akwai kwana a muzdalifa sa'annan ga jifan shetan sa'annan kuma Allah yana yanta bayansa daga wuta zuwa ga ainihin aljanna kaga wanga duk baki ɗaya ibadu ne da yake sun tattaru a cikin wannan goma na farkon watan zirhijja sa'annan kuma ako azumi a ciki mun gani wannan goma na farkon tafsirin ga akwai azumi a ciki azumi riwaya ya zo guda biyu akwai riwayan eh, eh, hafsa akwai riwayan na na aisha hafsa na ganin manzo allah yana yin azumi kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja baki daya gami da ranar arafa ban da ranar layya bai nama na nashi tana ganin ranar arafa kawai yake a takaice yana daga cikin fadalar goma na farkon watan zulhijja a cikin shi akwai ainihin azumi kun gani wannan shine zance na farko kaɗan daga cikin ainihin malamai zancen su kenan sa'annan akwai kuma zance na biyu shine zancen aktharul ulama mafi yawan maluma mafi yawan maluma su sun tafi ila annal ashirar awa kira min ramadan zuwa ga cewa goma na karshe watan ramadan afdal min ashirar al-awail min ya yafi fadala da eh, goma na farkon watan zulhijja wannan shine zancen mafi yawan malamai menene dalilin su na daga cikin dalilin su Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rayar da wannan dare da yawan ibadu manzo Allah yana rayar da wannan dare da yawan ibadu har ma ya tabbata a cikin hadisi idan ya shiga manzo Allah yana farkar da iyalan shi ya dau da mara saboda ya samu dama na ribatan wannan kwanuka guda goma na karshen watan ramadana gane ko abin ya kai ga manzo sallama bai bacci a cikin wannan goma na karshen watan ramadanin ga kuma ya falkar da iyali shi don su samu ainihin fadala ka tabbata cewa fadalan da ke cikin goma na karshen watan ramadana ya kai matuka a cikin ainihin fadala da daraja sannan suka ce a cikin goma na karshe watan ramadani akwai wata dare ana ce da ita lailatul kadir dalin lailatul lailatul dare ne dai za ta cude a cikin shekara amma Allah tabbatar da khairun min alfi ta fi watanni guda dubu mana eh, lailatul qadr ta fi shekaru guda 83 83 years in ka buga watanni dubu zai baka shekara 83 83 years dare ɗaya ne amma ta fi waɗanga shekaru duk baki dai masu dimbin yawa daraja da fadala a wurin Allah ba samun ta kuma shi cikin goma na karshen watan Ramadana ai ba karamin fazala ba ne ko sa'annan yana daga cikin eh, dalilansu suka ce watan ramadan shine shugabannin wata duka baki daya mun gane ko domin shine wata daya daya wanda ke narka zunubin bawa shi sa ake ce mai ma ramadan annahu yuharriku adh-dhunub domin yana narka ainihin zunubi ina ji mun fahimci yana daga cikin fadalan shi goma na karshe watan ramadan a ciki aka sauko da alkur'ani alkur'ani kuma magana allah ne aka sauko da shi a cikin wannan wata saboda shirya da mutane suka ce wallahu la yahtar li kalamihi illa zaman al-afdal allah ba zai zabi ma maganan shi ba shi dai lokacin da yake yafi fadala tunda allah subhanahu ta'ala ya zabi watan ramadana goma na karshe watan ramadana da sauko alkur'ani yana nuna cewa watan ramadana Eh, goma na karshe watan ramadan ya fi fadala da goma na farkon watan zulhijja domin a ciki Allah ya zabi ya sauko da ainihin alkur'ani maganansa saboda shiryar da mutane bal ya tabbata ma cikin hadisi daga wasilatu ibn al Aska a ciki ya tabbatar da littattafan sama da baki da sufi ibrahim a taura da linjila da zabura baki ɗayan su a cikin watan ramadan aka sauko da shi dukan su ko maganar Allah ne subhanahu wataala wanda ke nuna ashe Allah ba zai zabi wani lokaci ga sauko da maganar shi ba shi dai bigi da wanda ke mai daraja to a cikin goma na karshen watan ramadan Allah subhanahu wataala ya sauko da alkur'ani inda Allah ce sha ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shine wata wanda yake an sauko da ainihin alkur'ani a ciki ibn abbas ya ce an sauko da shi daren 27 mun gane ko daga lauhil mahfuz zuwa ga saman duniya baitul izza amma aka sauko da manzo sallama sannu a hankali rarrabe har alkur'ani ya gama sauka a cikin shekara 23 goma sha uku makka shekara goma kuma a madina <clears throat> sa'annan a cikin goma na karshe watan ramadana akwai wata ibada mai girman gaske wadda ake ce da ita al mutum zai samu dama ya shiga masallaci ya raya wannan dare guda goma kwanuka guda goma da yin ibada na itikafi ya nisaci ainihin iyalansa ba a samu shi cikin watan ramadan kuma watan ramadan cikin goma na karshen watan ramadan sa'annan kuma <clears throat> a cikin goma na karshen watan ramadan akwai ibada da allah shar'anta muna wanda ake ce da ita zakatul fitr da zakan kono a taimaka ma ainihin talakawa mun gane ku. sannan a cikin watan ramadana ake bude kofofin aljanna a kulle kofofin wutan jahannama idan ka lura da wannan bayanai da na yi guda biyu <clears throat> za ka samu cewa kenan kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja da kwanuka guda goma na karshe watan ramadana sun yi tarayya a cikin fadala kowa na da nashi matsayi kowa yana da nashi daraja a wurin allah subhanahu wataala babu shakka izan abu biyu na fadala sun ka taru tare da wani abu ko kuwa mutum ana iya samun wani abu wanda malamai makasir ke ce ma almurajjihatul kharijiyya almurajjihat alkharijiyya ababa wanda ya kewaye daya daga ciki wanda ke waje idan an kalli za doki a rinja yadda ɗaya akan ɗaya a cikin fadala kamar misali zaidu da bakru su dukansu sun yi tare a cikin arziki wannan na da arziki wannan na da arziki babu shakka idan ana binciken arzikin su za a gano sosisin arzikin daya daga cikin su fi na wannan to wannan da za a doki a gano ana ce da shi almurajjihat alkharijiyya ababen da yake za a doki a rinjayar amma gefe yake a rinjayar da fadan dala daya akai akan ainihin daya shi yasa zai kasance goma na farkon watan eh, zulhijja yana da nashi fadala goma na karshen watan ramadana kuma na da nashi ainihin fadala idan za ka duba za ka samu su abubuwa na fadala da yake sun zo da ƙari su sun zo sun kewaye ainihin eh, ɗaya daga ciki kamar misalin goma na ƙarshen eh, watan ramadan kwanuka guda goma na ƙarshen watan ramadana suna da wani ba ana ce da su almurajihat alkharijiya mun gane ko ta yi da su za ka doki ƙarin jayar da fadalan ɗaya akan ɗaya mun gane yana daga ciki misali na farko Eh, kaga azumi da ake yi a cikin goma na farkon watan zulhijja shi ba farilla ba ne mustahabi ne goma na farko watan zulhijja azumin da aka shar'anta a yi a ciki mustahabi ne ba farilla ba ne amma watan ramadana azumin da an ka shar'anta a ciki shi wajibi ne babu shakka kuma Eh, farilla ya fi ainihin mustahabi ko ko wajibi ya fi abin da ake cewa ainihin mustahabi saboda farilla idan baka yi ba Allah zai kama ka amma nafila kana da zabi in ka so kai zaka samu lada in baka yi ba Allah subhanahu wataala kuma ba zai kama ka ba khususan azumin kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja na na aisha ma ba ta gani shi dai ranar arfa kawai mun gane ko to tunda azumin watan ramadan shi farilla ne azumin da aka shar'anta cikin goma na farkon Eh, watan zulhijja shi mustahabi ne kaga mun samu murajjihi na farko abu wanda yake yarin jayi da fadalan daya akan daya saboda me yazo a cikin hadithin kudsi Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratu alai bawa na bai taba kusanci zuwa gare da wani abin da yake nafi so kamar abin da yake na wajibta masa ba shi yasa tunda Allah ya fi son bawaye kusanci zuwa gare shi da farilla azumin watan ramadana kuma tun farko zuwa karshe farilla ne azumi na farkon watan zulhijja shi mustahabi ne nan watan ramadana ya samu fadala in gane ko na wajibcin azumi akan ainihin kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja sa'annan na biyu cikin ababen da za mu doki mu rinja yadda eh, cewa goma na karshe watan ramadana ya fadala da goma na farkon watan zulhijja shine a cikin goma na karshe watan ramadana Allah ya sauko da alkur'ani maganarsa domin shiryar da mutane da kuma littattafan da aka sauko da shi daga sama duk baki daya cikin watan ramadan aka sauko da shi wanda ke fasarta mana cewa tabbas watan ramadana wata ne mai daraja domin allah bai sauko da maganarsa a cikin kowane wata ba shi ne cikin wannan watan mai daraja allah bai zaban ma maganar shi shi ne zamani wanda yake fiyayye kaga wannan shine murajjihi na biyu mun gane ko murajjih na uku abinda zamu duki mu rinjayar da fadalan goma na karshe akan goma na karshe watan ramadan akan goma na farkon watan zulhijja shine lailatul qadr da ka ganin ga a cikin watan ramadana goma na karshe watan ramadana take kuma Allah ya tabbatar da khairun min alfishar inna anzalnahu fi lailatul qadr mu mun sauko da alkur'ani a cikin daren lailatul qadr ce wa ma adraka ma lailatul qadr me tsanar da kai wani dare ake ce ma daren lailatul qadr dare dare mai daraja ko ko dare da ake kaddara ma bayi abin rayuwarsu shi ce lailatul qadr khairun min alf shari daren lailatul qadr ta fi watanni guda dubu shine shekaru guda 83 tanazzalul mala'ikatu war ruh ya mala'iku za su rinka sassauko a cikin wannan dare ce mala'ika jibril ma zai sauko Aika kaga nan yana kara maka bayanin fadalan goma na karshe watan ramadana a cikin eh, kwanuka na shekaru duk baki daya babu dare kwaya daya wanda mala'iku baki ɗayan su za su sauko ba wanda zai rage a sama shine dare, lailatul qadr kuma ba samun shiri cikin goma na karshen watan ramadana in abin da ya kai Allah ce mala'iku kowa ya sauko ya shaida wannan alheri mun gani ashe na nuna fadalan wannan abin akan ainihin eh, wanda bai da shi ko kuwa wanda ba wannan fadalan a cikin saboda haka wannan yana daga cikin murajji na uku da ke nuna cewa goma na karshe wata ramadana ya fi fadala da goma na farkon watan zulhijja mun gane ko sa'an nan idan ka koma abu na hudu wanda za mu duki mu rinjaye da fadalan goma na karshe watan ramadana akan goma na farkon watan zulhijja shine watan ramadana azumin da an ka shar'anta mana azumi ne wanda ke malamai sun dace akan wajibcin shi malamai sun dace akan wajibcin shi kuma rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci na farko azumin ramadana malamai sun dace akan wajibcin shi sannan kuma azumin da kanshi rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci mun gani amma kaga azumin da ake hawo cikin goma na farko watan zulhijja kamar yadda yake na fadi malamai ba su dace ba su yi sabani saboda hadisai ya zo ya yi karo da juna a ciki kun gane ko nana aisha ba ta ganin cewa ai azumin goma baki daya na watan zulhijja shi ne ranar arfa kawai bayyana ma hadisin hafsa radiyallahu ta'ala ana ita tana ganin cewa an shar'anta yin azumin duk baki daya saboda haka azumin ramadan saumun muttafaqun alai amma azumin ashurul awail min ramadana saumun mukhtalafun fihi wal muttafaqu alai afdalu min al mukhtalaf fihi abinda malamai suka dace akan wajibcinsa ya fi daraja da abinda da ke sun sabani ce cewa eh, an shar'anta ko ko ba shar'anta ba ma ba ma zance ma ainihin wajibci ba ina ji mun fahimci muraji na biyar wanda zamu duki murin jayar shine eh, kamar yanda wa'inda suka ambata cikin fadalan goma na farkon watan zulhijja suka ce ko haji a ciki haji kuma rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci gaskiya ne amma kada mu manta a cikin goma na karshen watan ramadana kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi a ko umra kuma za sallam ya ce yin umra a cikin watan ramadana ladan shi tana daidai da yin haji tare da ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ji mun fahimci yanzu idan ya kasance yin haji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci kuma ba samun shi shaidai cikin goma na farko watan zulhijja mun gane za ka samu kuma yin umura ba haji ba a cikin watan ramadana ladan shi tana daidai da yin haji tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanciki ya fi daraja wannan ba haji faye umra yi a cikin watan ramadana zai samu lada kamar wanda ya haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ka ka sawwara ladan shi ba za ka kwatanta ba shi yasa wannan ya haji a cikin wanda yake watan da yake ba na ramadana ba goma na farkon watan zulhijja zai samu lada amma ba irin ladan wanda ya yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi wanda zai samu ladan haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haji ba fa umra yayi mun gane ba haje ba me yayi umra yayi amma zai samu lada daga umran nan zuwa ga cewa yayi haji tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wanga ababa guda biyar da na ambatan ga ana ce da su al-murajjihat al-kharijiyya ababan da yake yana gefe wanda za a doki a rinjaye da fadalan eh, abu akan abu ko ko fadalan wani akan wani shine misali kaman mutum ne ana ce da shi misali zaid wannan kuma ana ce da shi amr ko bakar su duka su suna da arziki su yi tare a cikin arziki in aka kwanta za a yi bincike za ka gan watakila misali don mu gane watakila arzikin zaid motoci ne motoci kuma suna su samu hatsari su zo baki ɗayan su ma ba su komai yana iya faruwa ko ba haka ba ko inji ya tsaya ko makamancin wa'annan amma arzikin zaid ko eh, arzikin bakar ko ko amr za ka same shi nashi baya arzikin baya dogara kan ainihin motoci mai kila baya motoci a wasu business musamman da yake yana yi wannan duk baki da eh, eh, murajjihi ne wanda yake kariji za a bincike a gano duk yadda an kai kaga an samu gaskiya sun yi tare a cikin arziki amma wani ya fi wannan wani sabon arziki mun gane ko to irin shi ne a nan goma na farkon watan zulhijja da goma na karshen watan ramadana su ruban sun yi tare a cikin fadala amma kamar ne na ambata akwai murajjihat alkharijiya da shi zaka roki karin jayar cewa goma na karshen watan ramadan ya fi fadala akan haka da wannan takaitaccen bayani za ka gano cewa ashe babu shakka goma na karshen watan ramadana sun fi fadara da daraja a wurin allah fiye da goma na farkon watan zulhijja ina nufin goma kwanuka guda goma na karshe watan ramadana sun fi fadala da kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja mun gane ko wannan shine zantuttukan malamai da yake sun yi guda biyu da kuma abin da yake mun kawo muka wurin jayar amma a kozance na uku wanda Sheikh Abdulaziz bin Baz yi. shi Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ya tafi zuwa ga tafsir da aka mai tambaya goma na karshen watan ramadana da goma na farkon watan zulhijja wani ciki ya fi fadala shi ya ce min haifun layali al'ashirul awakhir min ramadana afdal ta bangaren dararrai ta bangaren dare mun gane wai goma na karshe watan ramadan ya fi fadala saboda mafi yawan ibadun cikin dare ne ake yi mun gane ko domin lailatul qadr cikin dare za ta cude tahajjudi cikin dare ake yi ta sa'annan kuma eh, mafi yawa dai ainihin eh, ibadun dare ne zai kasance goma na karshen watan ramadan shi sa a wurin shi goma na karshen watan ramadan ta bangaren dare ibadun da ake yi dare ya fi fadala mun gane ko amma in ka zo ta bangaren rana ko kuwa da rana goma na farkon watan zulhijja ya fi fadala a wurinsa saboda mai ibadun duk baki daya an shar'anta yin su ne ainihin da rana ba dare ba na ji mun fahimci domin eh, arafa da rana za su yi za su akan arfa bayan an idar da sallah azafar da la'asar sa'annan kuma eh, meki da suna layya da ranar za a yi sannan jifan shetan da kabaran da ake dubaki daya da zikirin dubaki daya da rana ne an ka ainihin shar'anta su saboda haka shi abdulaziz bumbaz rahimahullah yadda ya tafi kenan ce in ka zo ta bangaren ainihin dare goma na karshe watan ramadan ya fi fadala domin ibadun duk baki da an shar'anta yin su a dare amma in ka zo ta bangaren rana goma na farko watan zulhijja sun fi ainihin fadala saboda ibadun mafi yawa an shar'anta yin suni ainihin da rana na jin mun gane kusan inda karshen wannan bayani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 Allah tushe wa khilkata na bala'i duniya wa bi azabin nar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh